a wannan yammaci namu biyar ga watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma ya zo daidai da hudu ko ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 muna cikin tafsirin surat yunus a inda muka kwana akan aya ta 92 kafin mu je ga karatun waɗannan ayoyi ko ayoyin da za mu karanta a yau za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu akwai wani bawan Allah da ya rubuto sa a jiya ya rubuto ta da larabci amma abin da yake faɗa yake cewa yana so a yi masa cikakken bayani dangane da tashi tsaye don girmama wanda yake shigowa ko wani babba da ya zo wannan matsala ce wacce da nassi karara a cikinta batun tashi tsaye don girmama wani matsala ce mai nassi duk kuma matsalar da take da nassi to ba ta da wahalar yanke hukunci a kanta matsalar da babu nassi karara ita ce wa Allah ijtihadi zai iya sassabawa a kai amma idan da nassi to ko da an samu saɓani wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza to janibin da yake da nassi shine janibin da yake yin rinjaye daga ƙarshe ya tabbata a cikin musnad na Imam ahmad da littafin al'adabul mufrad na al-Imam al-bukhari da sunan tirmidhi da abu dawud da wasu daga cikin littattafan hadisai hadisin muawiya Ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala an wata rana ya fito sai ya samu abdullahi ibn amir da abdullahi ibn zubair sai abdullahi ibn amir ya miƙe masa tsaye abdullahi ibn zubair kuma sai bai tashi ba sai waɗanda suke tare da mu'awiya suka ga cewa abdullahi ibn zubair bai kyauta ba ya ga shugaba khalifa ya fito wasu sun tashi amma wani bai tashi ba to shine sai muawiya yace a a su shi ya ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man ahabba an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maqadahu fi an-nar wanda duk yake so yake sha'awar mutane su miƙe tsaye don girmama shi to wannan ya nemi mazauninsa masaukinsa a cikin wuta kaga wannan nassi ne karara kuma hadisi ne sahihi wanda la gubara alai rijaluhu rijalu shaykhain babu da wata illa ko kaɗan. ya zo da ruwayoyi daban-daban ya zo da ruwayoyi daban-daban akwai lafazin da ya shi kansa muawiya yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana cewa man ahabba aw man sarrahu an yatamassala lahu rijalu qiyaman falyatabawwa maqadahu fin nar wanda duk yake san mutane su tashi tsaye yake farin ciki da haka so ya nemi masaukin sa a wuta kaga wannan nassin yana nuna haramci tunda aka ce a nemi masauki a wuta ba za a ce wa mutum ya nemi masauki shi a wuta ba sai idan ya aikata abin da yake haramu idan abin da ka aikata maka ruhi ne to ba a cewa ka nemi saukin ka a wuta dan ka bar makaruhi ko ka aikata makaruhi dan ka aikata makaruhi ba a cewa ka nemi saukin ka a wuta wannan nafsi ne da yake nuna haramci waɗanda suke halatta abin suna yin hujja da hadisin sa'ad ibn mu'az lokacin da aka zo da shi kun san a ghazwatul a ghazwatul khandaq ghazwatul ahzab wani kafiri ya harbe shi aka ɗauko shi akan jakinsa aka taho da shi inda annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn mu'az shine sayyidul aus shine shugaban kabilar ausu da aka zo da shi akan jaki annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hango shi sai yake cewa ɗan kabilarsa qomo ila sayyidikum qomo ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku ya tabbata a cikin musnad na imamu ahmad da kuma kitabun eh, littafin al'adabul mufrad na Imamul bukhari da sunan tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallama yace da su komo ila sayyidikum fa anzilu komo ila sayyidikum fa anzilu ku tashi zuwa ga shugabanku ku sauko da shi daga kan jakin da yake kai kaga wannan tashin ya sha bamban da wancan akwai alqiyamu li rajul aw li shakhs akwai kuma alqiyamu ila shakhs shi yasa malamai suka bambanta tsakaninsu ka iya tashi zuwa ga mutum ka taryo shi ka karɓo abin da yake hannunsa wannan duk ya halatta shine alqiyamu ila shakhs shi yasa annabi ya ce ila sayyidikum amma li sayyidikum wasu suna karanta hadisin komo li sayyidikum tare da cewa babu wata ruwayar da ta zo haka babu inda ta zo da lamun komo li sayyidikum sai dai ila sayyidikum to za mu ga duk inda aka tabbatar da alkiyam aka ce manzo Allah ya tashi za ka ga tashi ne izuwa fatima yarsa idan ta zo ziyara gidansa yakan tashi ya taryo ta ya komo ilaiha akan ce yakan tashi ya taryo ta ilaiha amma ba ya komo laha ba abinda ake sabani akan sa shine alqiyamu lil shakhsi wa laysa alqiyamu ila shakhs القيام للشخص القيام للشخص اللام ان للتعظيم كاتاشي دومين كجلي ماشي يا ثبت اشكين سنن الترمذي حديث انس بن مالك ده سلسله ككاوى انس ابن مالك الى تشوى لم يكن شخص احب رؤيه اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اذا راوه لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك anas dan malik yake cewa babu wani mutum da sahabbai suke so kamar yadda suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba mutumin da sahabbai suke so irin yadda suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan suka ganshi ba sa tashi suje ba sa tashi tsaye kam dan sun ganshi lima ya'lamuna min karahiyatihi lidhalik Anas yace saboda sun san Annabi sallallahu alaihi wasallam baya son haka kaga idan girmamawa ce babu shakka babu wanda ya cancanci a girmama shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai waɗanda suke cewa ai ana tsayawa ilimin ne idan malami ne ka tashi ka tsaya masa kam to ka tsaya wa ilimin ne ba wai shi ka tsayawa ba to idan ilimin ne akwai wanda ya kai manzon Allah ilimi ana a'lamukum billah shi ce na fi ku sanin Allah ba to amma duk da haka sahabbai ba sa tsayawa domin ainihin su girmama shi saboda sun kula cewa baya son haka ashe kenan ya kamata idan mutum malami ne ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shi ma ya kyamaci abu ya nuna musu cewa shi ma baya so domin haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa sahabbansa baya son abin da suke yi masa to su kuma idan ya nuna musu baya so ya kamata su taimaka masa kada su rika tashi din domin wani za su ce duk da baya so ya kamata dai mu tashi a'a annabi yana cewa wala takunu auna lishaytani ala akhikum kada ku taimaka wa shaydan a bisa dan uwanku wa ta'awanu ala birri wat taqwa wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan ku taimaki juna ala birri wat taqwa akan abin da yake alkhairi ne akan abin da yake taqwa ne kada ku taimaka wa juna akan abin da yake al ism zunubi ne wal udwan ƙetare iyaka ne saboda haka tashi tsaye domin girma shi a lokacin taimakawa shaidan ne a kansa kuma taimakekeniya ne akan al-ismi wal udwan wanda Allah madaukakin sarki ya hana akwai kissar da al-khatib ya kawo a tarihu baghdad na jin jamar ali ibn al-ja'd ɗaya daga cikin malamai mashahurai wata rana khalifa al-mutawakkil billah al-mutawakkil billah kun san shine wanda ya taimaka wa ahlus sunna a zamaninsa bayan waɗanda ya gada waɗanda suka gabace shi daga cikin halifofin daular abbasiyya tun daga kan ma'mun har zuwa kan al-mu'tasim har zuwa kan al billah sun gallaza wa ahlus sunna da imam ahmad da sauransu to shi al-mutawakkil billah shine khalifan da ya taimaki ahlus sunna a zamaninsa aka saki imam ahmad kuma aka aka sakar wa sunna mara ta ci gaba da walwala to wata rana ya kirawo waɗanda suke sai da gwalagwalai domin ya sayi gwalagwalansu to shikenan yana yana suna zaune a fada sai ya fito da suka da ya fito duk sai aka miƙe tsaye sai Ali ibn ja'ad Ali ibn ja'ad malamin hadisi ne babba mashahuri yana da musnad sunan shi musnad Ali ibn ja'ad to sai ya kasance shi kadai bai tashi ba da bai tashi ba mutane sai aka shiga gunaguni yaya kowa ya tashi domin ya girmama halifa amma shi wannan malamin ya ki tashi shi kuma hajar sai kawo a saya to sai bayan an gama gunaguni ya ce a kyale shi daga baya sai ya ja shi gefe ɗaya shi khalifa al-mutawakkil yace da shi ya kai min haka kowa ya girmama ni kai kai ka ki tashi shi ne sai ya ce masa a na ki tashi ne saboda hadisin da naji na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa man ahabba an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar saboda ka ni taimaka maka dai khalifa sai ya ji dadi don haka da ya zo ma sai ya masa cinikin gwalagwalai na dubinnai dubinnan dinari dubinnan dinari mutane sai suka yi ta mamaki yaya a sa al'adar kuma ma'a zalika an sai kayayyakinsa gashi ya muna na ladabi amma kuma an sai kayayyakinsa tare da cewa shi ba muna da ladabi yayi ba ya taimaka wa khalifa ne bai yi abin da zai jefa shi cikin wuta ba don haka wannan shine hukunci amma maganar cewa a iya tashi mutum a girmama shi saboda ilimin sa da sauransu wannan duk bai inganta ba idan ma an samu wasu daga cikin malamai sun faɗa haka to magana cewa take marjuhiya magana cewa take ba ta da rinjaye domin raunin dalilin da ta dogara da shi anan kuma akwai hadisi wanda shi ma zai iya karfafar janibinmu mu wanda yake cewa eh, la taqumu kama yaqumu al-aajim yu'azzimu ba'dhuhum ba'dha kada ku rika tashi kamar yadda ajamawa suke tashi suna girmama tashin su to wannan hadisi da ifi ne bai inganta ba shi yasa ba za mu yi hujja da shi ba koda kuwa ya ya goyi bayan matsalar a bisa fahimtar da muka yi kasancewarsa da ifi ne za mu bashi sannan kuma a cikin a cikin babin akwai a hadisai waɗanda suka inganta wa fi wani ghunyatun an dha'if idan aka samu sahihi to ya wadatar ba a buƙatar kuma da'ifi saboda haka wannan ta ce mas'alar tashi tsaye a ibnu taymiya a cikin alfatawa cikin wasu masail da ya faɗa ke cewa to wani lokaci akan iya zuwa wani mawkifi wani guri wanda kowa zai tashi ya girmama wani shugaba idan kai kuma baka tashi ba to zaka gamu da gamanka wato za a iya sa shugaban nan zai iya sa zabaniyansa su casa ka ko a yi kurkuku da kai ibnu taymiya ya ce to a irin wannan yanayin sai ka tashi da man kai ai rashin tashin kada ka taimaka masa ne to shi kuma yana so har ma zai cutar da kai akan wannan yace sai ka tashi tare da kai ba san haka ka tashi din haka shi yake so tashi ka abin nan ka tsaya tsaye din wannan ingiza shi cikin wuta yake yi ba haka ibnu taymiya yake faɗar wannan a wannan shine batun tashi tsaye domin girmama wani mai tambayar ya sake tambaya to idan ya kasance a masu tsayawa a bayan wani fa ikan eh, ban sani ba a bayan akwai wani ko babu ban sani ba to masu tsaye wannan na bayan mutum fa to su ma idan tsaye wannan suna yin sani ta'ziman suna yi ne don girmamawa sun shiga ciki idan kuma suna yi ne don gadi akwai abin da ake ganin buƙatar a yi haka ɗin saboda tsaro in akwai buƙatar haka ɗin saboda tsaro to kaga wannan ya fita daga cikin babin da muke magana a kansa muna maganar babin tsayuwa don girmamawa ba wai tsayuwa don tsaro ba idan muka ga hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya sallah a zaune sahabbai suka yi sallah a bayansa a tsaye suka yi sallah a bayansa a tsaye da ya juyo yake cewa laqad kittum an taf'alu fi'la faris war rum Ya komo na qiyaman ƙiyamin julus saura kiris ku yi irin aikin farisawa da rumawa sarakunan suna zaune su kuma suna tsaye kam a kansu ku duba a cikin sallah ne duk tsayuwar da ta sabai a sallah Allah suke yi wa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ya san haka su ma kuma a ransu haka suke dan Allah ne ya ce wa qumu lillahi qanitin don haka wannan tsayuwar Allah suke yi wa to amma saboda ta yi kama da tsayuwar a ajib <coughs> wato ajamawa ga ga sarakunan su manzo Allah ya nuna cewa kada su yi yace idan liman yayi sallah a tsaye su sallah a tsaye idan yayi sallah a zaune su sallah a bayan su ma a zaune haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu to kaga duk da cewa zuciyarsu ta yi nisa da batun ta'zib amma duk da haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya hana su to haka ita kanta wannan tsayuwa idan ba larura ba ce kusuwa da aka har hango barinta shine yafi alkhairi akan yinta ina ga wannan za takaita akan wannan tambaya in ya so sai mu koma cikin tafsiri mu ci gaba da akan ayar da muka tsaya a jiya mun tsaya akan aya ta 92 za mu tashi akan aya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 ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون نعم الله maɗaukakin في سلكي يا جاي من يد نهاية فرعون تكتنشي. ƙarshen lamarin fir'auna mun tsaya a kan ƙarshen ayar da ta yi mana bayani a kan yadda Allah maɗaukakin sarki ya halaka fir'auna a cikin teku a inda muka yi bayani duk da cewa a lokacin lokaci ya ƙure mana ba mu samu mun karanta maganar shi ibnu arabi ba wanda akwai buƙatar bai haka ɗin yadda muka saba idan muka kawo magana mu ce to ga yadda magana take don kada a ɗauka ƙage muke yi shi ibnu arabi din nan kamar yadda muka ce wata da'ifa wata jama'a suna girmama shi kwarai da gaske har suna masa laqabi da ash-shaykhul akbar to idan aka ce shaykhul akbar babba shehi babba wanda a wani lokaci yayi da awar shine khatamul awliya aka ce ya faɗi wannan magana watakila wanda ya saba jin sunansa yana kai kawo akan harshen wasu malamai ya ji abin gingirin gim anya ko wannan ba kage bane ba ainihin kazafi bane aka yi masa to ba kazafi bane aka yi masa a cikin littafin sa al-futuhat al gurare guda biyu a farko farkon littafin a babi na 62 inda yake maganar waɗanda suke ubangiji ya halicce su domin wuta ya zana sinfofi guda ya zana sinfi guda hudu yace akwai al-mutakabbiruna masu girman kai waɗanda sun san gaskiya suka take suke bauta ma wani Allah ko ake bauta musu a nan ya ce akwai fir'auna a ciki sannan sinfi na biyu ya ce su ne mushrikai sinfi na uku ya ce mu'attila waɗanda kwata-kwata ba su yarda akwai Allah ba sannan sinfi na hudu ya ce munafukai waɗanda suke nuna imani a zahirinsu amma a baɗininsu kuma suna ɓoye kafirci to kaga anan ya jefa fir'auna cikin wuta to amma da tafiya sai tafiya a cikin waɗannan littafin al-futuhat a can babi na ɗari da da sittin bakwai, waccan magana ya yi ta a babi na sittin da biyu, haka bayan babi ɗari don littafin ƙato ne yana faɗar makamat mataki-mataki da bawa zai yi ta takawa har ya kai mataki na yaƙini na fana'i lokacin da zai ga cewa shi ma Allah ne abin da yake faɗa a cikin littafin kenan to ya zo babi na ɗari da da sittin bakwai, a nan ne yake ƙarrara wannan aƙida yake cewa lalle Allah lamma alima annahu qad tubi'a ala qad taba ala kulli qalbin muzhirin wal kibriya yayin da Allah ya riga ya san cewa yayi rufi akan kowace zuciya ta wanda yake nuna girman kai da kasaita da kafafa wa anna fir'auna fi nafsihi azallul azilla yace kuma Allah ya san fir'auna a zuciyarsa mafi kaskancin makaskanta ne wato fir'auna a zuciyarsa yana jin shi makaskanci ne a zahirinsa ne yake nuna jabaruci sai ya sa Allah ya umarci annabi Musa da Haruna alaihi salam ya ce su yi masa mu'amala da tausayi da tausasawa saboda abin da yake cikin baɗininsa na jin kaskanta wannan ina faɗa muku magana ibn al-arabi bace ba tawa ba suka ce ya ce a baɗininsa yana jin shi ƙasƙantacce ne a zahirinsa ne yake nuna ƙasaita da isa to sai Allah ya san baɗininsa sai ya ce wa Musa da Haruna ya ce to ku yi masa mu'amala da rahama da tausasawa saboda baɗinin nan nasa da yake nuna ƙasƙanci ya ce faƙula lahu ƙaunar layyinan la'allahu ya ta aw yakhsha ku gaya masa magana mai taushi wala Allah ko ya wa'azantu ko ya ji tsoro ابن arabi ya ce to kaga la Allah wa'asa idan Allah ya amfani da ita to wajibi ne ta auku wajibi ne ta auku tunda Allah ya ce ashe kenan wajibi zai wa'azantu kuma zai ji tsoron Allah din saboda haka yace sai lokacin da ya ga ya shiga wato cikin teku hanyoyin tsira da sun yanke masa ya ga ba mafita babu babu matsira to a wannan lokaci laja'a ila ma kana mustatiran fi batinihi shikenan sai ya koma zuwa ga abin nan da yake boye a cikin sa na kaskanci da bukatuwa zuwa ga Allah li yatahaqqaqa indal mu'minina wuqu'ur raja'i ilahi ce wai dan ya tabbata a gurin mu'minai cewa abinda Allah ya yi fata fa ya tabbata sai ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana min almuslimin yace fara fara fa al-ishkal min al-ishkal saboda haka sai kawar da dukkan wani iskali da kan iskali wato dukkan wani wata yana da wata shakka game da imanin sa sai fir'auna ya kawar da ita da wannan kalma ya ci gaba da cewa inda yake cewa wa ana minal muslimina khitabun minhu lil haqqi ta'ala yana gaya wa Allah ne cewa yana cikin masu musulmi yana cikin masu miƙa wuya li ilmihi annahu subhanahu yasma'uhu wa yarahu dan ya san Allah yana jin sa yana ganin sa fa khatabahu al-haqqu bi lisanil ghaibi ibnu Arab yace sai Allah ya yi wa fir'auna magana da harshe na gaibi yace al'ana azharta ma qad kunta ta'lamuhu yanzu kuma ka fito da abin da daman ka san a ranka wa qad asaita qablu a da can ka saba mun wa kunta min al-mufsidin zama daga cikin ka zama daga cikin masu barna yace yana nufin mabiyansa masu barna wato mabiyansa asba'ika wa ma qalahu lahu ibn ibn arabi yace Allah bai gayawa bai gaya wa fir'auna yace masa wa anta minal mufsidina ba bai ce masa wa anta minal mufsidina ba sai yace wa kunta minal mufsidina wannan duk idan ya tabbatar maka da cewa ayar tana nuna fir'auna mumini ne sai yace fahiya kalimatu bushra lahu wannan kalma ta bishara ce ga fir'auna arrafana biha mu kuma ya sanar da mu wannan kalma linarjuwa rahmatallah linarjuwa rahmatahu dan mai fatan rahamarsa ma israfina wa ifra wa wa ifratina duk da wuce gona da iri da zamu yi da laifin da zamu yi kada mu yanke kauna daga rahamar Allah Da fir'auna shi ma ya same ta yace sannan Allah yace fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yace a yau zamu tsirar da kai da jikinka dan ka zama aya ga waɗanda suke bayanka ibnu arabi yace ya'ni litakuna najatu liman ya'tiya ba'daka aya domin tsirar da kai da zamu yi wannan ta zama aya ga wanda za su zo bayanka wato ta zama alama idza qala ma qultahu takuna lahu najah mislu ma kanat laka idan wanda zai zo bayan ka shi ma ya faɗi irin abin da ka faɗa sai ya tsira kamar yadda ka tsira wa ma fil aya ibnu arabi yace a cikin wannan aya babu cewa anna ba'sal ah, anna ba'sal akhirah la yartafi yace a cikin ayar ba a ce ba a ɗauke masa azabar lahira ba wa anna imanahu la yuqbal a ayar ba a ce ba a karbi imaninsa ba wa inna ma fihi anna ba'sa dunya la yartafi'u amman nazala bihi abinda kawai ayar ta nuna azabar duniya ba za a ɗauke ta ba ga wanda ta sauko masa idza amana fi hali nuzulihi idan yayi imani lokacin da azabar take sauka illa qauma yunus alaihi salam sai mutanen annabi yunus su ne aka yi ba wannan kautar fa qawluhu yace to fadar Allah da yace fal yawma nunajjika bi badanika a yau za mu kubutar da kai da jikinka bi ma'ana abinda yake nufi annal azaba la yatahaqqaqu illa bi zahirika azabar da zamu yi maka a zahiri ne kawai zamu yi maka ita a gangar jikinka kawai zamu yi maka wa qad araytu na ja najatahu min al azabi Allah yake ce masa na nuna wa halittu cewa na kubutar da fir'auna daga azaba fa kana ibtida'ul gharqi azaban don haka farkon nitsewarsa a ruwa azaba ce fasaratil mautu fihi shahadatan da ya mutu a cikin ruwa sai ya zama shahidi kaji ma ba wai kawai mumini ba fa ya ma mutu shahidi ne shahidul garaki khalisatan bari'atan kuma mutuwa ta shahada wacce take mai tsarki kubutacciya lam yatakallalha ma'siya wacce babu saban Allah a cikin ta faqubida ala afdali amali aka karbi ransa yana aiki mafi daraja mafi tsada wa huwa talaffuzu bil iman yana tsakiyar faɗar kalmar ta imani aka karbi ransa kullu zalika wai yace duk Allah ya yi haka ne hatta la yaqnuta ahadun min rahmatillahi ta'ala dan kada wani ya tseba kauna daga samun rahama wal a'malu bi khawatimiha ayyuka kuma ana lura ne da na karshen su ba na farkon su ba har dai ta kai yake cewa yace a cikin karshen kissa din Allah da yace fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya ai alama ala husulin najati alama ce bisa cewa ka kubuta kai fala aktharun nasi an hadhihi al yace amma da dama daga cikin mutane yana nufin wai mu sai muka gafala daga wannan ayar faqadaw ala almu'mini bishaqai sai suka hukunta wa mu'mini cewa shaqiyi ne wa na mu'minin kenan wai fir'auna wai sai muka gafala ba mu tsaya mun lura da ayar ba sai muka ce wa wannan mu'mini shaqiyi to ba za mu fasa cewa shaqiyi ba yadda Allah ce fa utbi'u fi hadhihi dunya la'na haka nan za a ci gaba da la'ana har gobe har gobe har Allah ya tashi alkiyama ibnu arabi yace fa amma qawluhu fa awradahumun nar da yace ya shigar da su wuta falaysa fihi annahu yadkhuluha ma'ahum ai a ce ba a ce shi ma zai shiga tare da su ba bal qala jalla wa ala ai abinda ma kawai Allah cewa yayi adkhilu ala fir'auna ashadda azab ku shigar da iyalan fir'auna cikin azaba mafi tsanani walam yaqul adkhilu fir'auna wa alahu ai kaga bai ce ku shigar da fir'auna da iyalansa ba wa rahmatullahi ta'ala awsa'u yace rahmar Allah tana da fadi tana da yalwa min Allah yaqbala imanul muttar a ce wai Allah ba zai karbi imanin wanda yake cikin matsuwa ba wa ayyu tsirarin a'zamu min tsirari fir'auna fi halin gharaqi yace akwai mutumin da ya shiga matsuwa irin matsuwar da fir'auna ya shiga lokacin da ya ga ruwa zai cinye shi ai ba matsuwar da ta kai tashi yace kuma gashi ai Allah ya ce amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su don haka kaga kenan fir'auna ya zama mu'min to wannan magana ibnu arabi ya ya maimaita ta a fususul hikam da ba sai mun karanta ba kuma kamar yadda alusi mai ruhul ma'ani tafsirin ruhul ma'ani na alusi duk da alusi yana daga cikin masu girmama ibnu arabi domin shi ma yana da tasawuf yana cikin masu girmama arabi don duk sanda zai kira sai ya kira shi da ash-shaykhul ash-shaykhul akbar qaddasa Allah ruhahu sai yayi masa wannan taken da wannan kirarin da wannan addu'ar amma duk da haka shi ma da ya zo wannan gurin fa sai da ya jinjina wa abin ya ce kai abin ya yi girma amma yana ganin wai a yi masa uzuri ijtihadi yayi wai manzo Allah ma ya ijtihadi ya saba wa don haka in ibnu arabi ya ijtihadi ya saba alqur'ani kada kada a matsa masa yace wasu sun matsa masa lamba kwarai da gaske wasu ma sun kafirta shi yace amma abin bai kai haka ba kuma shi da kansa yake gaya mana abinda ibnu arabi bai tsaya kan imanin fir'auna ba mutanen annabi nuhu ma gaba daya ce sun mutu mu'minai ne wanda dufa ne ya cinye ibnu arabi yace duk mu'minai suka mutu to wannan yasa ibn taymiya ya rubuta risala ka kam don yi masa raddi akwai wani wani malami wanda shi kuma ya rubuta littafi wai shi yana goyon bayan ibn arabi wai shi ya goyi bayan ibn arabi littafin da da da da wani malami al-qazwini yayi masa raddi yake cewa in ka gama ganganin kai ka ce maganganun yara ne kanana yace misalin sa misalin wani mutum ne da ba a san shi ba bai da wani matsayi ba a san shi kowa ba wanda ya san shi sai ya je maka kawai sai ya nufi rijiyar zanzam sai ya fitsari a ciki wai dai ya shahara ce to haka wannan mutumin yake ya zo yana karfafar imanin fir'auna kamar yana fi tsari ne a rijiyar zanzan fa to haka nan daga cikin malaman da suka yi ibnu arabi raddi akwai ainihin al nan al-mulla al yana da wata risala da ya rubuta sunanta farra al mimman yi imana fir'au wato duk wani taimako ya guji ya gudu ya bar mutumin da yake da'awar imanin fir'auna to ibnu taymiya yana da maganganu wanda jiya mun karanta wasu daga ciki a wajen yin raddi ga wannan makula wacce take cewa fir'auna mumini ne kuma duk ga wanda ya san aqida irin ta su ibnu arabi ibnu al-farid ibnu sab'in afifu tilmisani sadruddin al-qunawi da sauran waɗannan waɗanda suka tara aƙida ta ahlul wahda aƙidar daga baya wani malami ya zo ƙasar da yana koyar da mutane ya dilmiyar da mutane da sunan tarbiyya aka dinga cewa mutum ya zo a bashi tarbiyya ya ga Allah aƙidar waɗannan waɗannan mutane ne wanda duk ya san maganar irin maganganun waɗannan mutane ba zai yi shakkar maganar da Ibn Arabi yayi ba mutumin da yake cewa aqada al-khalaiq fi a al-khalaiq fi al-ilahi aqaidan wa ana jami'a ma yake cewa mutane ko halittu suna da aƙidu daban-daban game da Allah wani ya bauta wa Allah wani ya bauta wa shaidan wani ya bauta wa ruwa wani ya bauta gunki wani ya bauta itace kowa da yadda yake fahimtar Allah yace to wa ana ataqattu jami'a ma ataqaduhu ni duk aqidun su na hada gaba daya to kaga wannan bala'i har ida to mutumin da zai faɗi wannan kaga dan ya girmama fir'auna ya kare fir'auna ya kare mutanen annabi nuhu ya kare waɗanda suka bauta ɗan maraƙi. Ya ce ba ɗan maraƙi suka bauta ba Allah suka bauta kaga ai duk ba za ka yi ba za ka yi mamaki ba to abin da zai sa mu tsaya muna bayani saboda akwai waɗanda suna girmama shi har yanzu musamman a cikin malamai da suke da su a nan kasar akwai wanda a rubuce rubucen su ma za su ga ana ta kawowa ana hujja da da Ibn Arabi tare da cewa ga irin ga irin aqidarsa ga irin maganganunsa Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيهم فيه يختلفون wannan faifai ne na ƙarshe wanda ta'aliki ne ubangiji yake yi a cikinsa game da abin da ya gabata a fayafayen da suka wuce fayafaye hudu da muka karanta na kistar annabi musa a wannan sura wannan faifai na ƙarshe shine yake gaya mana yadda dai al'amarin ya ƙare cikin bakin cikin iyalan fir'auna da shi kansa fir'auna din to shine ubangiji yake ta'aliki a faifan ƙarshe yake faɗar irin ni'ima da yawa banu isra'ila daga wannan lokacin bayan Allah madaukakin sarki ya halaka makiyansu to ubangiji kuma ya musu ni'ima yace walaqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin kuma haƙiƙa mun zaunar da bani isra'il a mazauni na gaskiya wa razaqnahum min at-tayyibat kuma mun azurta su daga kayan daɗi fa makhtalafu wa saɓa ba a junansu hatta ja'ahumul ilm har sai da ilimi ya zo musu Inda inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah lalle ubangijinka shine zai yi hukunci tsakanin su ranar gobe kiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suka kasance suna sassaɓawa juna a kansa Allah yana ba mu labarin ni'ima ta addini da ni'ima ta duniya da yawa banu Isra'ila yace ya zaunar da su mubawwa a sidqin wato mazauna ta gaskiya mazauna ta gaskiya lokacin da suka fita sun fita ti wato sun fita suka shiga sahara suka samu nutsuwa dai yanzu dai Allah ya halaka makiyin su sannan kuma ya gadar da su abinda fir'auna ya bari da shi da jama'a ta gaba daya kamar yadda Allah ya ce wa awrasna alqawma alladhina kanu yastad'afuna masharika alardi wa magharibaha allati barakna fiha وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون Allah maɗaukakin sarki yake cewa mun gadarwa waɗannan mutane su ne banu Isra'il mun gadar masu mutanen da aka riƙa raunana su aka dinga nuna musu ƙasƙanci, mun gadar da su masharik al'ardi gabashin ƙasa da yammacinta allati barakna fiha wacce muka sanya albarka a cikinta wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabab kalmar ubangijinka mai kyau ta cewa kalmar ubangijinka mafi kyau ta cewa zai taimakawa dukkan muminai sai ta tabbata akan banu isra'ila saboda haƙurin da suka yi muka yi kace-kace muka rushe irin abin da fir'auna yake yi wa ma kanu ya arishun da shi da mutanensa da abin da suka kasance suna ginawa don muka rushe kamar yadda Allah yake cewa fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim wa kadhalika kadhalika wa awrasnaha bani wa kadhalika kadhalika bani isra'il haka nan muka fitar da su daga cikin aljannatai wa'oyonin uyunin da ainihin marmaro na ruwa wa kunuzin wa maqamin karim da taskoki na dukiya da suka bari da ainihin matsayi wanda yake mai na karamci muka gadar da wannan ga banu a wata ayar wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين muka fitar da su daga cikin gonakinsu da idan marmaro na ruwa wanda yake gudana a ƙarƙashin gidajensu muka gadar da su wasu mutane daban wanda su ne ainihin banu isra'il haka ubangiji ya yi musu haka annabi musa alaihi salam ya fita tare da su daga garin masar suka nufi garin sham wato ƙasar sham inda ubangiji ya umarce su su je su shiga baitul maqdis wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi idkhulul arda almuqaddasata allati الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا da annabi Musa ya ce wa mutanansa ku shiga al-ard al-muqaddasa kasa wacce take mai tsarki ita ce Baitul Maqdis ku shiga can ubangiji ya rubuta muku haka kada ku juya baya kuna masu ainihin komawa da baya wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin ku zama kun koma kuna hasararru to a wannan lokaci da suka tsaya suna jayayya da annabi Musa alaihi salam su ba za su iya shiga ba saboda akwai amalikawa a ciki akwai wasu manya-manyan mutane masu tsawo da fadin kirji su ba za su iya zuwa su yaki da su ba inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha wa in yakhruju minha fa inna dakhilun ba za mu fita ba sai sun fita bayan cewa Allah ya su su yaƙe su to ya za a yi ku ce ba za ku fita ba za ku shiga ba sai sun fita maganar yaƙin kaga kenan ba za ku yi ba sannan kuma mutane ya za su fita daga ƙasarsu haka kawai mutane suna cikin ƙasar sai su fita nan ku ku shiga to shine annabi Musa alaihi salam a wannan lokaci bayan ya ya ga kangarewa su ya roki Allah cewa ya raba tsakaninsa da mutanen da suke fasikai Allah madaukakin sarki ya haramta musu shiga kasar kuma qala fa innaha muharramatan alayhim muharramatun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa ala alqawm alfasiqin Allah ce ya haramta musu shiga baitul maqdis shekara 40 daga suka shekara 40 suna yawo a cikin sahara a cikin ti a wannan tsawon shekara 40 din ne annabi Musa ya rasu a wannan lokacin ne annabi Harun shi ma ya rasu sai ya kasance sai annabi Yusha wanda shi ne ya yi jagorancin suka je suka shiga ainihin baitul maqdis wanda suka kama baitul maqdis ta zama a hannunsu wanda yanki ne na sham duk yankin sham har yanzu yanki ne wanda yake da albarka yana da albarkar 'ya'yan itatuwa ga ruwa mai kyau wato 'ya'yan itatuwan da ake samu daga yankin sham har yanzu ya fi daɗi wanda ake samu daga syria da lebanon da falastin wanda shine yankin sham ɗin da jordan shine yankin sham a da to wannan yanki yanki ne mai albarka kamar yadda Allah yake cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu barakna hawlahu wato kasar da muka yi albarka a gefanta ta ce kasar sham to Allah madaukakin sarki ya ba su dama suka shiga wannan kasa tare da annabi yusha ibnu nun bayan sun shiga sun yi zauna wani lokaci da suka ci gaba da kangarewa Allah ubangiji ya turo ɗaya daga cikin sarakuna na rumawa sarakuna na rumawa wanda shine buktanassar ya karkashe yahudawa kisan kiyashi irin kisan da ake faɗa hitler yayi musu to irin wannan kisan ya yi musu shi kuma a lokacinsa buktanassar ya yi kace-kace da su daga baya kuma dai ainihin suka samu dawowa suka karɓi ƙasar daga nan kuma suka ci gaba da kangarewa Allah kuma ya kuma turo wasu sarakunan Yunan su ma suka zo suka yaƙe su kamar yadda Allah ce fa in uttum udna duk sanda kuka koma kan garewa kuma kuma za mu turo wanda zai maganin ku aka turo wani sarakuna daga cikin sarakunan Yunan wanda suka kwace kasar suka ci gaba da mulkin su kuma suka dinga nuna musu mulki na kama kar Yahudawa suka zama wato baki yan tsirari a kasar a abin nan har lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko Annabi Isa alaihi salam maimakon da Allah ya aiko annabi Isa alaihi salam su karbi awar annabi Isa su taimaka masa sai ya kasance sun hada baki da da sarakunan Yunan sarakunan Greece suna zuwa suna kai gulman annabi Isa alaihi salam cewa yana bata talakawa yana koyar da su wani addinin da ya saba wa addinin su mutanen Yunan lokacin mutanen Yunan gumaka suke bautawa kaga Yahudawa ga su suke da addini samawi amma maimakon su taimakawa annabi Isa alaihi salam ya isar da sako su ma su samu daula tunda daular a hannunsu take aka kwace a'a sai suka zunga zuwa suna tarar annabi isa a gurin ainihin sarakunan yunan sarakunan greeks har ta kai su wannan sarakuna sun tasarwa annabi isa za su kashe shi a lokacin da allah maɗaukakin sarki ya jefa kamanceceniyarsa a cikin ɗaya daga cikin almajiransa suka kashe shi suna zaton sun kashe annabi isa alaihi salam allah yana cewa ma qasaluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم وإلا الذين أوتوا وإلا الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم, ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه ألا من أوكين سركي يسني كم تشيشين يا أين هنت التلدى النبي النبي إيسا يسني كم تشيشين يستشكين ولا الماجرين سكا كاما شسنا أمانا سنكشى النبي إيسا أشيبا شي سكا كشيبا Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka shi zuwa gare shi to haka nan suka ci gaba da zama a wannan yanayi har bayan shekara wajen ɗari uku lokacin da wani sarki daga cikin sarakunan yunan cikin sarakunan su mutanen greece ya karbi addinin kiristanci shine Constantine da ya karbi addinin kiristanci wasu sun ce ya shiga addinin kiristanci ne don ya lalata kiristancin a lokacin ya tara malaman kiristoci ainihin aka zo aka bata addinin kiristancin aka sanya masa bid'o'i masu yawa a ciki ya zama na an caccanza tau abin nan taura da injila gaba daya suka caccanza littafin da annabi isa alaihi salam ya zo da shi suka kawo ainihin dokoki sababbi irin wanda suka dace da abin da shi yake bukata shi kuma ya gina musu guraren ibada daban-daban to haka nan suka ci gaba da zama a nan har lokacin da ainihin Allah madaukakin sarki ya so wannan gari zai fita daga hannun su waɗannan ya koma hannun ainihin musulmi a zamanin sayyidina Umar a zamanin Umar a shekara ta 16 bayan hijira daga cikin futuhat da sayyidina Umar yi, ya tura ainihin Abu Ubaida ibn al-Jarrah tare da wasu daga cikin dakaran mayakansa irin su Khalid ibn al-Walid da sauransu aka je aka yaki irin su Amr ibn al aka cinye wannan gari aka kwato Baitul Maqdis kuma sun sallama baitul maqdis ne ba tare da yaki ba wato ba su iya tsayawa sun jirkaki runduna ta musulmi ba a wannan lokaci la iyaka da suka ga abin yafi karfin su suka ce to ayi sulhu sai na Umar shi da kansa ba ya zo aka yi sulhu a wannan lokaci baitul maqdis ta koma hannun musulmi wanda har yanzu a yanzu take karkashin mulkin ainihin su abin nan banu Isra'ila wanda duk yawan musulmi har a yanzu a doron ƙasa sun kasa yadda za su cimma su kamma wannan mutane waɗanda suke 'yan tsirari duk a yahudan da suke cikin isra'ila gaba ɗaya ba su miliyan uku ba ta kai har wani malami yake cewa da musulmin duniya kowa zai ebo wato cikin cokali da ruwa ya zo ya zuba a isra'ila to isra'ila ruwan zai cinye ta saboda yawan mu to amma gashi nan sama da shekara hamsin sama da shekara hamsin na wajen shekara sittin don ko yakin da aka yi na alif ɗari tara da arba'in da takwas kaga yanzu shekara sittin kenan yahudawa sun gagara suna ta kashe musulmi suna ta yin abin da suka ga dama to Allah maɗaukakin sarki yake gaya wa banu Isra'il ya ce ya zaunar da su mazauni na gaskiya ya azarta su mina at-tayyibati daga kayan daɗi iri-iri tun a lokacin da suke cikin ce ba a wannan lokaci ba ne Allah ya dinga saukar musu da almanuwar salwa wanda gare wasu suka yi ta cewa su sun gaji da abincin nan da Allah yake kawo musu kabakin nan yan yan tattabaru din nan sun gaji da su harka ta dan adam wato dan adam ba wanda ya kai shi butulci suka ce su wannan yan tattabaru da zuman nan da darban nan da ake so musu fa ta ishe su su yanzu suna son a roƙi Allah ya ba su kankana da albasa da duma da tafarnuwa da ka duba da Allah to shine Allah madaukakin sarki yace fa makhtalafu ba su sassaɓa ba hatta ja'ahumul ilm har lokaci har sai da ilimi ya zo musu malamai suka ce wannan ayar wasu malamai suka ce tana nufin fa maktalafu su su waɗannan banu isra'ila din ba su sassaɓa ba sai da annabawa suka zo kamar zuwa annabi isa sai ya zama da sun kangare suka ce ba za su yi imani da shi ba wasu suka ce a ana nufin su banu isra'ila din da yahudawan da suka suka zauni madina da wasu yankuna na gefe da madina irin yahudan banu qainuqa da banu nadir da banu quraiza ai da duk kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cin buri suke yi Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi ala alkafirin da can ai neman nasara suke yi gurin Allah cewa ubangiji zai turo wani annabi suke gaya wa kafirai ƙurashawa Allah zai turo wani annabi idan ya turo shi za mu imani da shi mu haɗa ƙarfi da ƙarfi da shi mu yaƙe ku mu kace kace da ku mu gama da ku lokacin da Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallama saboda hasada yaya za a turo shi so daga cikin larabawa din dan me bai zama daga cikin banu isra'ila ba shikenan sai suka kafirce masa tare da cewa ya hu kama ya arifuna abna'ahu sun san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su amma saboda ɓoye gaskiya wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haq wa hum ya'lamun sun san gaskiya amma suka ɓoye ta suka sa kafa suka take ta shi yasa malamai suka ce duk wani wanda yake cikin wannan al'umma Allah ya bashi ilimi ya san gaskiya amma ya ki fitowa ya faɗi mutane ya faɗa wa mutane gaskiyar ya sa kafa ya take ta to yayi kama da yahudawa ya ya kwatanci irin kamanceceniyar yahudawa wanda kuma duk zai bauta wa Allah da jahilci ya ki zuwa ya nemi ilimi ya yi ta yin abubuwa ya ban kaurasa yadda ya ga dama to wannan kuma ya ɗauki kamanceceniya ne ta nasara don haka duk malaman wannan al'umma waɗanda suka ɓace to suna da suna da kamanceceniya da yahudawa Allah ce ba su saba ba sai da ilimi ya zo musu kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yake gaya mana innal yahudu ikhtalafu ila ala 71 firqa wa inna an-nasara ikhtalafu ala وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار يهوداوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهوداوة سنك سجدا وينجيا وينجيا سبعين دا سنو نسارة سوكما سكا كشق وينجيا وينجيا سبعين دا بيو يقول الأمة كما ذا سكا سوك وينجيا وينجيا سبعين دا yace kuma ɗaya ce daga cikin saba'in da uku nan za ta shiga aljanna sauran duk sun cancanci shiga wuta aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam suwaye yace ma'ana alaihi al wa ashabi waɗanda suke kan abin da nake kansa ni da sahabbaina a yau wannan hadisi ne sahihi yana da turuk da dama shi yasa malamai da dama suka suka inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa wannan al'umma ita ma za ta bi hanya irin hanyoyin waɗanda suka gabata za su yi wa addinin musulunci a yaga za su yi masa kaca-kaca kowa zai kama wani yanki ya tsaya iya nan ya ce shi na shi ya fi tare da cewa gaskiya kuma ɗaya ce kuma wannan ayar tana nuna mana cewa wannan saɓanin ba saɓani ba ne da za a iya magance shi domin Allah ya ce inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah wato saɓani ne wanda dole ka ganshi shi ka bar shi a haka ka yi iya bakin ƙoƙarinka ka ganar da mutane gaskiyar a ina take amma ka ce sai an zama ɗaya gaba ɗaya an dunkule an cure an bulbule an zama tsintsiya ki ɗaya to wannan kana ɓata wa kanka lokaci ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana sunnar ubangiji kauniya ga abin da zai kasance sunnar ubangiji kauniya ba ta ba za ta hana mu mu yi wa'azi ba ba za ta hana mu mu karantar ba ba za ta hana mu mu ce ga gaskiyar ba amma kuma mu bar wannan harkar karantarwar da bayanin gaskiya mu ce a'a sai mun daure mutane gaba ɗaya sun zama abu ɗaya to anan muna kokawa ne da sunnar ubangiji kadariya muna cewa za mu kawar da wannan sunna din abin da zai zafi shine mu faɗa mutane gaskiya wanda fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur maganar mu ce sai sun zama abu ɗaya wannan ba aikin mu bane ubangiji ya nuna mana haka za a yi ta zuwa haka za a yi ta zama har lokacin da za a je masa ranar gobe kiyama shi kuma shi zai yi hukunci tsakanin su inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyama ka shi zai yi hukunci a tsakanin su ranar gobe kiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suka kasance suna suna yi na sassabawa na'am فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين توشيكنا كسر النبي موسى عليه السلام تقالي faifan ƙarshe wanda shi ya yi ta'aliki kan abin da ya faru gare su da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki bayan ya halaka fir'auna ya sakan kawa waɗanda suka yi imani da annabi Musa alaihi ya tanadan musu gurin daɗi ya ba su ƙasashe suka mallaka ubangiji ya gaba wannan ta'aliki sai kuma aka shigo wannan ta'aliki ne kuma akan surar gaba ɗaya na surar gaba ɗaya yaƙi ne da shubuhar mushrikai akan annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama da uluhiyar ubangiji suna yaƙi da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba annabi bane suna yaƙi da cewa Allah ba shi kadai cancanta abauta masa ba to ubangiji ya kawo mana duk abin da zai nuna zai kawar mana da shubuhar da suke kawowa sannan kuma ya kawo mana kisoshi na annabawa annabi nuhu da annabi musa alaihi salam waɗanda suke nuna ƙarshen lamari idan aka gwagwagwa tsakanin ƙarya da gaskiya daga ƙarshe dai gaskiya ita ce take yin nasara ubangiji ya kawo mana wannan misali sai kuma aka dawo aka ci gaba da ta'kibi akan surar gaba ɗaya. Allah ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka to idan ka kasance cikin shakka bisa ga abin da muka saukar maka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik sai ka tambayi waɗanda suke karanta littafi a gabaninka laqad ja'aka al-haqqu rabbik lalle haƙiƙa gaskiya ta zo maka daga ubangijinka fala takunanna minal mumtarin don haka kada ka zamo daga cikin masu shakka wala takunanna minal ladina kazzabu bi ayatillah kada ka kasance daga cikin waɗanda suka karyata da ayoyin Allah fa kuna minal khasirin ka zamo daga cikin waɗanda suke hasararru Allah madaukakin sarki yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka anan malamai suna cewa wannan fi in ma dai ta zama الظرفية ce ko الظرفية المجازية idan muka ce الظرفية الحقيقية sai ya zama Allah madaukakin sarki yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace fa in kunta fi shakkin ai fi ahli shakkin idan ka kasance cikin masu shakka waɗanda suke shakkar abin da muka aiko maka wannan shakkar tasu tana damunka kamar yadda ake cewa da khala fulanun fil fitna wani ya shiga fitina ba wai shine fitinan nan ba ba shi ya kawo fitinan ba ya shiga cikin masu yin fitina din ya tsinci kansa a cikin masu fitina wannan uslubin larabci yana karɓar wannan to idan ka kasance cikin shakka ma'ana cikin waɗanda suke yin shakka abin nan da muka saukar maka haka yake ko ba haka yake ba to idan har su ba za su iya tabbatar da abin nan haka yake ba kai ka bi hanyoyin da zaka tabbatar musu da cewa haka yake fas'alil ladina yaqra'una alkitab je ka tambayi waɗanda suke karanta littafi wato ka tambayi ahlul kitabi ko ahlul kutubi waɗanda Allah ya ba su littafi waɗanda suke malaman su kafaffu a cikin ilimi masu adalci za su tabbatar maka da cewa abin nan da ka ba da labari gaskiya ne isoshin duk da muka faɗa a cikin wannan sura kissar annabi nuhu da kissar annabi musa da yadda abin yawa wakana tsakaninsa da fir'auna duk gaskiya ne za su gaya maka haka za ka ga dacewar abin da yake gurinsu na labarin annabi musa da annabi nuhu da abin da yake gurinka malamai suka ce ko dai mu ɗauki ma'anar ayar da haka ko kuma mu ɗauki wannan fi a akan cewa majaziya ce Allah maɗaukakin sarki yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba shi yake nufi ba kamar yadda laraba ke cewa iyaki a'ani fasma iya jara irin a fake da karsana a fake da guzuma a harbi karsana ko wato irin hannunka mai sanda ɗin nan Allah yana magana da annabinsa amma da su masu ƙaryatawar yake masu shakkar kamar yadda wani lokaci idan shugaba ya zo ba da umarni ga wata tawaga sai ya keɓance shugabansu da maganar ko da kuwa abin ba shi ya shafa kai tsaye ba ya shafi wasu tsirari ne daga ciki domin su waɗancan da ake maganar da su su ga girman maganar ci a idan har ana magana da babbanmu irin ga irin wannan harshe babu shakka mu ɗin ya kamata a yi mana irin wannan haka ko fiye da haka ma to shi yasa Allah madaukakin sarki a alqur'ani wani lokaci yakan fuskantar da maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai fada cikin irin wannan ramin ba annabi ba zai fada cikin shakka ba ko kadan ba zai yi kokwantan abin da Allah ya saukar masa ba kamar kamar kamar yanda Allah yake cewa laqad awhayna ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin Allah ya yi wahayi zuwa gare ka da waɗanda suka gabace ka lalle tabbaci hakika in kai shirka ayyukanka za su rushe kuma za ka wayi gari cikin hasararru annabi zai yi shirka ne kwata kwata annabi ba zai shirka ba ko kaɗan wannan ba zai ɗansa a zuciyarsa ba to amma idan kai ka ji cewa Allah maɗaukakin sarki yana gaya wa annabinsa haka babu shakka za ka razana ka tsorata ka firgita ka gane cewa lallai shirka ba ƙaramin illa ba take yi idan har Allah ya ce wa annabinsa duk girmansa la in ashrakta la yahbatanna amalu lalle in kai shirka aikin zai rushe ce to ni kuma awa idan har annabi aikin zai rushe tabbas ni nawa in akwai sama da gaba da rushewar sai yayi to wasu malamai suka ci irin wannan uslubin ne ubangiji ne yayi magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi amma kuma kai tsaye ana nufin su waɗannan masu shakka din fa in kun tafi shakkin mimma anzalna ilayka idan har kana shakkar abin da muka saukar maka fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min qablik kaje ka tambayi waɗanda suke karanta littafi a gabaninka laqad ja'aka alhaqqu min rabbika haqiqa gaskiya ta zo maka daga ubangijinka ya Allah zai ce fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min qablik tare da cewa waɗanda ya samu na yahudawa galibin su kiyayya suke da shi galibin su yayya suke da annabi sallallahu alaihi wasallama kokari suke yi su nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallama makaryaci ne ba mai gaskiya ba to yaya kuma Allah zai ce aje a tambaye su anya ko in aka je aka tambaye su ba za su ce ƙarya yake yi ba to anan malamai suka ce ai babu wata shubha dangane da wannan domin idan aka ce a tambayi wane ba a tambayi su wane ko 'yan mazhaba kaza ko 'yan gari kaza ko jama'a kaza su ba da shaida ana nufin adalan cikinsu ana nufin miƙaƙƙun cikinsu ba karkatattu ba ana nufin masu gaskiyar cikinsu ba maƙaryata ba domin su ne ahlul shahadati domin su ne ahlul adalati suke da adalci suke da su suka cancanta su ba da shaida don haka idan Allah ya ce a tambayi su jama'a kaza ko 'yan mazhaba kaza ana nufin masu adalcin cikinsu kuma a cikin yahudawa akwai waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam irin su abdullahi ibn salam eh, da waɗanda suka zo daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi <coughs> irin su ka'abul ahbar a ce a tambaye su kaga waɗannan ba yadda za a yi su faɗi abin da yake ba gaskiya ba dan dama mutane ne wanda sun cancanci su ba da shaida ko kuma shahadatu ahlil kitabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama tana nan karara a cikin littafin su taura wanda suke jingina kansu zuwa gare shi ake ce musu ahalul kitabi to har idan a cikin attaura akwai abin da ya dace da alkur'ani musamman abin da ya shafi kissoshin annabawa dinnan ba za su ji tsoron bayyana shi ba dan dama abin da ba za su bayyana ba abin da ya shafi annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da ya shafi kissar annabi nuhu kissar annabi musa za su fito su bayyana ba za su boye wannan ba kaga kenan za a tambaye su ne akan abin da ba za su ji tsoron fito da shi su faɗa ba don haka dan an ce a tambaye su ba za ka kawo shi ba har cewa za su yi ƙarya ba sannan kuma Allah madaukakin sarki ya umarci sa sallallahu alaihi wasallam da cewa ya je ya nemo shaida da gurin alim kitabi akan ingancin abinda ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana wannan aya karara domin ya karanta ta duk duniya ta ji su ma ahlul kitabi din sun ji an ce fas'al fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik sun ji wannan da a ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama suna da abin da za su tabbatar da ƙaryarsa ai da sun fito sun tabbatar da ƙaryarsa saboda sun fi kowa son su ga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam su ga sun fito da ƙaryarsa to amma tsaye babu wanda ya fito ya ce ai wato kalubalen nan da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ba haka yake ba ai a cikin littafin mu akwai abin da yake nuna abin da yake faɗa ba gaskiya bane ba su fito sun faɗa ba ashe shiru da suka yi da suka yi gum ba a ji bakin su ba alamar cewa abin da ya faɗa din gaskiya ne sannan kuma yawanci daga cikin ahlul kitabi ai daga ƙarshe sun zo sun risina sun sadu da sun yi imani da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sun karɓi saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama domin lokacin da daular musulmi ta ci gaba da faɗaɗa ta kama masar ta kama sham ta kama iraq da garuruwan da suke cikinta duk ahalin kitabin da suke gurin nan gaba ɗaya sun miƙa wuya ga addinin musulunci saboda haka su kansu su wannan miƙa wuya ga addinin musulunci da suka yi ai gudar shaida ce da take nuna cewa eh lalle addinin musulunci gaskiya ne domin abin da suke karantawa dinnan sun ga cewa addinin musulunci ya zo da abin da bai saba masa ba ashe shigar su musulunci shaida ce suke bawa musulunci cewa gaskiya ne hatta na yanzu din da suka ki shiga musulunci waɗanda ake tafafatawa da su su kansu saboda sun saki addinin nasu ne da za su koma ga addinin su karance shi karatu na ainihin Talus, za su gane cewa ai abinda suke kai ba gaskiya bane abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine gaskiya shine gaskiya amma da yake da yake kasancewa su galibin su madiyuna ne da haryuna. kai kamar ma ba su imani da Allah suke ba don haka addinin ba shine a gaban su ba in ma sun sa rigar addinin to sun sa ta ne kawai domin ainihin su cimma wata manufar su ta duniya su shimfida mulkin su su yi wa mutane mulkin kama karya su yi wa mutane mulkin mallaka akwai abun faɗa da yawa game da ayar ga kuma lokaci yayi za mu dakata a nan sai gobe insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi